yau a fadar gwamnatin tarayyar najeriya an yi tattauna mai tsawon gaske tsakanin sakataren hudda da kasashen waje na ƙasa amurka mr john kerry da shugaba muhammadu buhari da manyan mayan jami'an gwamnatinsa a bangare daya sannan daga bisani kuma mr kerry ya kara gana da waɗansu gwamnoni na arewacin najeriya su biyar domin tsara hanyoyin da ƙasar amurka za ta taimaka wurin bunƙasa rayuwar al'umma da kuma yaƙi da ta'addanci da talauci da rashin aikin yi a wurin ganawar da shugaba muhammadu buhari Buhari, Mr. Kerry ya jinjina wa Najeriya kwarai da gaske akan matakan da take ɗauka da kuma irin nasarorin da take samu wurin yaƙi da cin hanci da rashawa, inda yake danganta matsala na cin hanci da rashawa ga ta'addancin da Najeriya ke fuskanta. Sau da kamar da ya bayyana, cin hanci da rashawa yana ɗaya ɓangaren da ke kawo rashin aikin yi da kuma kuntatawa al'umma wurin kasa yi musu aiki da maƙudan kuɗaɗen da ƙasar ke tarawa domin ci gaba da kuma raya al'umma shi kuwa shugaba muhammadu buhari ya kara jaddada tsare-tsare da hanyoyin da gwamnatinsa ke ɗauka na girka madafan yaƙi da cin hanci da rashawa ta yadda ko bayan wa'adinsa na mulki najeriya za ta samu kyakkyawan turba da za a yaƙi cin hanci da rashawa ba tare da komawa gidan baya ba inda ake wawura duke jama'a ba tare da an musu ayyukan da za su raya al'umma baki ɗaya ba dangane da yaƙi da ta'addanci kuwa shugaba muhammadu buhari ya yaba ƙasar amurka ga irin ɗimbin goyon baya da gudunmuwa na kayan aiki da bayanan sirrin da aka baiwa najeriya har ta samu gagarumar nasara a kan 'yan kungiyar boko haram inda yake cewar najeriya ta gamsu kwarai da gaske cewa amurka na taimakawa gurin wannan yaƙi ne ba wai don ƙasar amurka ba tilo a'a ana yi ne saboda al'ummar najeriya ga ibrahim magu shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya efcc da ƙarin haske akan irin nasarori da hikimomin da suka yi samu wurin horo da ƙarin horo da shugaba muhammadu buhari ya jaddada cewa ana samu daga amurka da sauran ƙasashen ƙetare domin samun nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya mun samu irin tsarin nan kuma kamar yadda ya faɗa layi yadda za a yi ana aikin nan za a ci gaba ko da ba ma nan wasu za su ci gaba don muna da strategies in place shine ya ba bamu wannan sassan akwai maganar ba da horo da ƙara ba da horo da ƙara tarbiyya da ya ce ake yi wa hukumar ku ta efcc ta yaya wannan horon da ake ƙara ba da ya taimaka wurin irin nasarorin da kuka samu a yanzu eh to gaskiya ko jiya ma mutanen america da kuma sun zo duka muna maganar tsoro to wayannan abubuwan ya sa mu mun gane yadda za a ake saboda yanzu technology din nan maganar computer da sauransu so in an samu wannan biyayya wannan sani gaskiya abubuwan kai ne sauki kwarai dama shi sakatare kerry yana cewa za a ƙara haɗa gwiwa tsakanin amurka da ingila da faransa da sauran kasashen da suka ci gaba domin a ƙara taimakawa najeriya ta ƙara girka tsare-tsaren yaƙi da cin hanci da rashawa kana ganin kamar wannan tsarin ma har ya fara tun da kace wa'annan kasashe sun fara zuwa suna baku wannan horon kenan eh kwarai da gaske Ibrahim Magu kenan shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC a tattauna da na da shi bayan da aka kammala ganawa tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da sakataren hudda da kasashen ƙetare na ƙasar Amurka Mr John Kerry Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Najeriya